a yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar najeriya zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da aka taba gudanarwa a tarihin kasar akwai yiwuwar yunwa talauci da matsanancin matsa tattalin arziki da yawancin al'ummar kasar ke fuskanta a halin yanzu su yi tasiri a zaben duk kuwa da matakan da ake ganin an ɗauka wajen yakar ɗabi'ar siyan ƙuri'un al'umma a lokutan zaɓe la'akari da yiwuwar kuɗi ya taka muhimmiyar rawa a zaben shekarar nan ta 2023 da za a gudanar a ranar asabar mai zuwa sakamakon yanayin da aka shiga na karancin kuɗi a hannun jama'a na ci gaba da sanya shakku a yanayin fitowar masu kada ƙuri'a masanin tattalin arziki a najeriya dr isa abdullahi ya ce yanayin da ake ciki zai iya yin tasiri ga rashin nasarar zaɓuɓɓukan da ke tafe yanayin tattalin arziki wato a yanzu wannan lokaci da kusan sati ɗaya rage wa babban zaɓe na najeriya a yanayi ne wanda kowa ya sani a takura ake domin babu hada hada kuɗaɗe tsakanin ma talakawa su su na cinikayya da aka saba nan da can a je ƙauyuka a saro kayan gona ko mutanen ƙauye su kawo gari a saida ya zama saboda wannan matsalar da aka rike kuɗi kuma kuɗi bai wadata ba bayan kuɗi bai wadata ba babu a hada-hada na bankuna saboda ƙauyawa ba su da bankuna ba su da kuma asusun banki to wannan abu ya komar da cinikayya baya. To kuma so da yawa a jajiburin zaɓe sati guda ko kuma kusan wata guda zaka ga ana a 'yan takarkaru da yawancin manyan manyan 'yan siyasa masu goyon bayan manyan 'yan takara suna fidda kuɗaɗen da dama suka ajiye da kuma manyan 'yan kasuwa da suke ganin za su kashe ma wa'yansu a gwamnati kuɗi domin idan wannan ɗin ya hau gwamnati ya ba su kwangila da sauran manyan abubuwa. To kaga yanzu shiru kake ji babu kuɗi babu walwala da mutane mutane suke samu dama so da yawa irin an kusan haka zaka ga mutane an fi fito da kuɗi ana rabawa a manya-manyan ma'aikata suna samu manya-manyan 'yan siyasa su samu zaka ji shi yana shiga da fita cikin al'umma to a yanzu babu to gaskiya wannan ya sa waje ya zauna tsit shiru dama ba a saba ba haka Najeriya dai ta jima tana fama da matsaloli irin na tsaro da tattalin arziki waɗanda kan haifar da cikas a lokutan zaɓe to sai dai a wannan karan lamarin ya caɓe la'akari da yadda al'ummar ƙasar kasar ke kokawa kan yadda sauya takardun kuɗin naira ya haifar da ɗimbin kalubale ta kowane fanni na rayuwa ga kuma karancin sabbin takardun naira da ake fama da shi a halin yanzu lamarin da ya haifar da koma baya a harkokin kasuwanci a faɗin kasar da haka muka ji ta bakin 'yan kasuwa a najeriya ko yaya suke kallon zaben da ke tafe kuma yaya za su tafiyar da al'amuran kasuwancinsu sunana daladi ibrahim dan kasuwa ne pos nake to yanayin hada-hadan kasuwanci gashi nan muna dai kuɗi yadda yake gudana dan kamar yadda yake a baya ba haka yake yanzu ba yanzu saboda babu kashi din kin gan mu nan muna zanne sai dai kamar wanda yake so tura ma wani dan uwansa kuɗi daga wani guri zai zo ce da Allah ka cire daga kati na ka tura ma wani dan uwana so wannan zaman muke saboda ni kaina yanzu kuɗin da zan ci abinci ba da shi to ya hakan zai shafe yanayin zaɓe kamar yanayin zaɓe mu abin da muke tunani idan zaɓe din ya zo kamar mutanen da za su zo daga nesa ina ganin kamar zai shafi abin saboda ba su san kuɗin ma da za su yi transport tunda yanzu mutum ya tashi tashi zai tafi gida bai san kuɗin da zai transfer yana gaya ma ya zan yin tafi gida so ya kake expecting kuma daga wurin da yake nesa ya biya ya zo kuma dan yayi zabe mo especially kamar wasu wurin da suke zabe a cikin gari ne kuma suna zama a ƙauye. da ɗahiri Abubakar Isawa. So kin ga dai inda kaso take ba shagon. Gaskiya dai halin da ake ciki a yanzu yanayin kasuwa dai to ba a ce komai sai alhamdulillah. Ana kuka dai rashin kuɗi kan ha'ilau. To amma ya wannan eh, lamarin zai shafi harkokin zabe ganin cewa a shekarun baya an saba yanda ake ada-ada kuma wannan wannan karan ya canza. Wannan karan dole samu ba za samu dai guri da ake so da ake samu kamar a baya ba zai yiwu ba yanzu. Da yadda kudin da ake samun taron support ka hau ka zo gun da aka yi ka zo ka yi. Inda ana biyan kuɗi a zo to ba kuɗi ba kuɗi a hannun mutane su su zo su yi zafi Wani iya zuwa daga Lugbe, Kucigo da Karmajiji da can su wani eza area yi. A nan suke yin zukacin zaɓen su nan wurin laburi. So ba su kuɗin da za su biya mota su zo su. To gaskiya na karan dole za a ga rashin guri'in jama'a sosai ba kamar fiye da aka yi na baya ba. Harkokin siyasa a ƙasashe masu tasowa irin tsarin Najeriya wani abun dubawa ne musamman a lokutan da ake fama da rashin kwanciyar hankali. Sai dai a cewar mai sharhi kan sha'anin siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Gombe yanayin da ake ciki zai taimaka wajen rage siyasar siyan ƙuri'u. Idan kika kalli su 'yan siyasa da suke ta hankoro wajen ganin sun samu kuɗi wannan ɗin kamar zai taimaka wajen a rage siyasar sayan ƙuri'a. saboda babu kuɗin ma a hannun mutane da yawa balantana ka je ka ce ka tirsasa mutane don abin da zaka ba su ya ɗauke hankalinsu daga abin da ya cancanta wurin zaɓe ah, wayanda suka shirya yin siyasa ta kuɗi to wannan kamar ya karya kadarin su kenan duk wanda zai yi siyasa yanzu zai yi siyasa ne bisa cancanta dan takara ya cancanta amma sai a ce saboda ba shi da kuɗi saboda haka ba za a zaɓe shi ba dan ga mai kuɗi yanzu kaga wannan ya kawo daidaito tsakanin mutane wajen zaben wanda ya cancanta in zaka zaɓi mutum zaka zaɓe shi ne bisa cancanta ba zaka zaɓe shi ne bisa kuɗi da zai baka ba saboda haka ina ganin wannan zai tasiri wajen rage mana yin siyasa ta kuɗi to don tabbatar da zaman lafiya tare da kaucewa duk wani hatsaniya da ka iya faruwa a babban zaben da ke tafi shugaban kungiyar wan Najeriya Muhammad Salih Hassan ya yi kira ga 'yan kasar da su fito kwansu da kwankwatansu wajen yin zaɓe ba tare da la'akari da halin kunci da ake ciki ba abin da ni nake kiran 'yan najeriya da su fito su yi zaɓe kamata mu zauna mu ce wai saboda wannan hali da ake ciki ba za mu yi zaɓe ba to in ka faɗa rijiya sai ka yi kwanciyanka a ciki ba za ka fito ba ai ba zai yiwu ba abin da ya kawo ya sa mu a cikin wannan hali shine zaben gurɓatattun shugabanni to allah ya kawo mana shi a daidai gaba an zo wajen saboda haka mutane a kowane irin yanayi a fito a yi zaɓe a zaɓi kuma shugaban. shugabanni nagartattu kuma tattali na arziki namu na najeriya wannan zamu warware a hankali insha allahu allah zai warware mana wannan al'amari ana sa ran al'ummar najeriya za su yi ruwa su yi tsaki wajen tsabawa kansu shugabanni nagari da zai sanya wa kasar sassauci tare da ceto al'ummarsa daga dimbin matsalolin da aka shafa gomman shekaru ana fama da su a hannun shugabannin da suka gabata musamman wanda zai farfado da tattalin arzikin kasar da ke fuskantar koma baya ga kuma uwa uba tarin suka waɗanda suka yi wa kasar katoto Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.